muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. biyu za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma talatin ga watan Agusta na shekarar da ashirin biyu. za mu ci gaba da tattaunawa da muka kawo muku a makon da ya gabata akan matasa da harkar noma. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa manoma a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. To a kowane lokaci manomi bai da wani kuka da ya wuce taki. A naku mm, fannin noman da kuke yi shin kuma wannan kalubale ne a wurin koko kun samu makan ko fita? Um, kisan shi yanzu harkar noma ya zama a zamanance kamar yadda muke akwai kimiyya da fasaha. abin da ake yake da kyau na farko kafin mutum ya fara ko ya shiga gona ya kamata ya auna gonan shi ya san hekta nawa ne mai fadin da kuma ya san menene takin da ya kamata ya ci akwai taki irin na gargajiya kamar irin na kaji na bola wanda yana amfani wajen rage cost a gona a yanzu mm. so yana daga cikin hanyoyi da matasa za su iya bi domin su rage kashe su yi noma mai da kuɗi mara yawa masu su samu amfani mai yawa so ana iya haɗin gwiwa tsakanin kila mai kiwon kaji da shi wanda yake son noma ko da a gida ne ko a daji ne cewa a bani kashin wannan yawa shi kuma ya bada ya bada ya bashi hatsi misali yes to wannan ya daga cikin matakin irin amfani da ake yanzu domin a sama amfani mai yawa a gona amma kamar yadda bayani akwai bukatan mutum ya auna gonan shi domin ya san yawan takin da zai kashe da maganin feshi da kuma iri na zamani da ake yanzu wanda aka yi kimiyya ta sa shi wanda da karamin karamin wannan iri ba mai yawa ba za ka amfani za ka samu amfani mai yawa wanda ake kira certified seeds mm, wanda aka amince da shi yawa wanda aka amince da shi aka zama da shi kamar irin ah, hybrid an yi wani technology wanda za a samu amfani mai yawa mm. yawa idan a misali yanzu hekta daya a wannan zaman da ake ciki na cigaban nan zaka iya samun buhu da ya kai irin a ɗari akwai irin zaka samu buhu ɗari da ishirin a hekta abin da aka samu tamanin abin da aka samu saba'in ya danganta daga irin da kai amfani da shi da kuma irin fasahan da kai amfani da shi sau zaka mana kira ga matasa su ringa amfani da wannan iri na gargajiya domin su samu sauƙin kuɗi su kashe a gona kuma su samu ya bayya mai yawa haka ne sosai kaga ko ni abin da nake amfani da shi kenan kin ga nakan dan yi kiwon kaji haka to in suka dan yi kashin nan sai ki dan kafin ma in fara kiwon nakan shiga makota dan masu kiwon dabbobi haka na dan samo tunda kin ga in kina yin irin wa'annan shuke-shuke a cikin gida baya wani ma bukatar taki mai yawa to me yasa saboda kin gani abubuwan wannan din shi ba wani mai girma ba ne wanda zaki ce zaki sa wato ba daji aka bude ba yawwa ba hili ba ne mm. gona irin haka yadda zaki to ɗan kaɗan takin ma zaki ga ba yayi da wani yawa su kansu ma masu kashin ma da kansu za su rika kawo miki ga kashin yi amfani da shi kina sinadarin shukokin naki to duk noma dai gaba ɗaya ana yin sa ne saboda biyan bukata ko samun wani abu misali kila saboda kasuwanci ko kuma a za a ciyar da shi a gida akwai wani kuna ganin akwai wani abin da matasa za su karu da shi ko a hanyar harkar noma an akwai samu matasa kuna ganin akwai samu wannan hanyar in aka rike ta akwai samu gaskiya ni dai yanzu a haka duk wani progress da na samu a rayuwa ta kusan da ci gaba kusan ta hanyar noma ne na fara samun ci gaba na sannan na dago kuma na shiga duniya na gari wasu abubuwa shi noma da ke gani fa kamar yadda ake magana noma kala kala ne mai yanzu yadda kika ga aka samu ci gaba na abubuwa kin ga yanzu hakan nan ko zuba taki da sauransu da shuka shi kan shi da an samu mutane ya zai shuka amma yanzu akwai inji da gen shuka za a iya samun inji wanda ana akwai inji wanda ke zuwa in ka je guda biyu zai saka maka mm. amma wancan mutane zai ga mutum ya sa maka masara tsere kusan guda goma da haka a lokacin a guri da sai ka je kai yi curu haka an zubar kuma an zubar kuma kin ga shi ma wani asara ne so mm. amma kin ga wancan an yi saving wannan hatsin mm. kuma an zuba abin da ya dace mm. shi kan shaka wajen zuba takin zai ga da yara ne su ake diba zai gwansi ta zuba ya wannan ya watsa can wannan ya watsa can mm. ga kuyan inda ya dace a zuba daidai kan tushen ba na ake zuba ba aka ruwan sama kuma yau wasu shi ma akwai injin da yanzu za ga shi ma yana bi tushe bayan tushe yana zuba wannan takin yanzu dai abubuwa sun sauƙaƙa gaskiya abubuwa sun sauƙaƙa sosai kuma kin ga bangaren samu har ga Allah duk wanda ya ce noma ya faɗi to bai gyara ba bai buka gida ba bai buka gida ba kin ga kamar bangaren kashin kaji yana da bukatan idan shi duk noma da ke gan shi kafin ka yi shi ma ya bukatan ka san shin a ina za ka yi noma ya gonan ka yake gonan ka shin wani kala ne kin san kasa kasa ne duk wanda ke noma ya san wannan kasa kasa ne akwai bakin kasa akwai wanda ya gashi mai dutse mm-hmm. akwai wanda kuma ya gashi mai yashi yashi to kowanne da kalan yadda ake noma da kalan abin da ya kamata a shuka da kalan abin da ya kamata a shuka kan shi kashin kaji da daidai sauran wannan abubuwan wanda suke cewa an san taki ne wanda aka yi tun zamanin da da kaka da eh, kakanni za kai su in suka ka kai su ruwa ya ke su hmm. sai a samu mota ta zo ta hara kasan idan ta hara kasan ta kuma bana da za ta cakuda kasa ne in ta cakuda kin ga duk wannan takin da kai zai zagaya ko ina in ya zagaya ko ina sai a zo abu sai a yi huda to da zarar an yi wannan hudan to insha Allah in kai shuka kai da gaga gonarka ka ga abin da ya fito daga tsaron ka duba ka ga na gona gefen ka in bai na ka san cewa da mamanci <laughs> ka san me kai to idan takin ka gona ka za ta buhu kaman ashirin ne a estimatin din da ka yi mm. in ka auna ga ta ci buhu ashirin to a wannan abun da ka yi In sha Allah bai wuce bata buhu biyar ba ko buhu shida kin ga kai bin kusan buhu goma sha to wannan bunan ga sakamako mai ga sakamako mai kyau za ki ga tayi guyu manya manya in masara ne in shinkafa ya ci ga tebu kikirin ta to duk wanda ya zaki ga hotuna ake zo ana yi jikinta manomi yana son ya zo ya ga ko ba tashi bane idan ya zo ya ga tayi wannan kyan wallahi shi ga yana da yana o oh, ina wani wata wata wace kamar wannan to ya gyara bane Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. Ya kasuwa. ma'ana yaya harka kasuwa yaya saye da siyarwa yake don ana korafi wani lokaci a ce a wannan ta fadiya mun kashe kuɗi kaza mun taki kaza amma daga karshe dai eh, mun je kasuwa ta a wannan shin kasuwa akwai ta gaskiya tsakani da Allah shi noma duk wanda kika ji ya ce wai ba kasuwa ko to dama can ba nan waye ba siya zai siya ya siya ne kuma iji yana jiran ta tashi ce zai sayar ci riba malam ba ta kamar yadda ya yi bayani duk wanda ya noma akwai albarka sosai a ciki kuma sannan especially idan ya amfani da wannan eh, technology na zamani kuma ya tsaya lissafi saboda mafi yawancin nan manoma suna barin kasuwancin daga wajen lissafi da yadda ka zo kai noma baka san menene girman gonanka ba baka san menene abin da ka kashe ba baka san me takin da ka saba da sauransu to a ƙarshe in ka ka samu alawan daga wajen ka ne amma in ka bi wannan tsarin kai wannan kai auna ginin gonan kai komai kai sa taki kamar da ya bayani to insha Allah za ka iya samu saboda ni na taɓa yin noma yana samu buhu 90 a hekta daya wanda a gargajiyance ana samun buhu goma sha biyu buhu goma sha uku ne amma hmm. saboda wannan ah, ilimin zamani eh. Eh, na auna girman gona na san taki buhu kaza ne yake isan hekta daya Eh, maganin feshi to sanadiyan wannan ko da na gama wannan noma a shekara ina ga a lokacin sai ka zama gwarzon matashin zamani ba taba samun riba a kasuwanci da ya kai wannan shekaran ba to kenan dai a naka kana ganin lalle wannan hanya hanya ce da matasa ya kamata su bi sosai sosai kuwa da kiwo insha Allah Khadija mata fa akwai wani buri da mata suke da shi kina ganin a wannan hanya ce mai kyau da matasa mata ya kamata a ce sun mai da hankali yadda yake baku da yawa a ciki. kai eh, gaskiya a harkar noma gaba ɗayanta da na daji da na gida abu ne na samun amfani saboda ko tunani mutum yayi zaka shuka seed guda ɗaya iri kwaya ɗaya idan ya tashi fitowa ba zai taɓa fitowa kwaya ɗaya ba mm. idan shi kaɗai ya fito in ma za ka yi lissafi tun anan kama ciri ba to kamar yadda shi da ya yi bayani matsalan da kawai ake samu shine na mutane suna sha'awar noma amma suna yi babu ilimi duk abin da mutum zai kuma babu ilimi dole zai sha wahala a ciki sannan ita kuma noma kanta gaba ɗaya noma na bukatar duk abin da mutum zai yi ya zama yana yi a kan lokaci shi tsarin noma ba abu bane da sanda kaga dama za ka yi akwai lokacin da ake yin shi ake farawa tun daga shuka da kuma ayyukan da za ka yi kafin ka yi yanzu misali ya yi bayanin haro da sauransu akwai bukata yanzu misali idan guri mai ciyawa ne sai ka tabbatar da ka yi maganin wannan ciyawan gaba ɗayanta sannan kai shuka in kai shuka in za ka yi noman zamani ne wanda ke bukatar su kemikal to duk za ka yi su feshi yadda zai zama ciyawa zai daɗe bai fito ba har sai shukan ka yi eh, tsawo sosai to wasu a wannan wurin sai wasu su ga to ai tunda ba daɗe da yin huda ba na ne sai na kara sa magani ai ba dole ne ko kuma a sa maganin dan kaɗan a cika ruwa to duk shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke kawo matsala idan shuka a tun farkon fitowa bai fito yadda zai ji daɗi ba ya sake ciyayi suka haharde shi to bai samu yadda yake so ko kuma sai in ya fara yalo ya fara dan yin ja kaga alaman zai two minutes to go sannan sai ka zo ka sa mai taki to ba abin da zai mai amfani shi shuka yana so ba sai ya ta san malalacewa ba sannan zaka gyara dan gara ma kama ba shi in baka ba asarar sai ya kara ma mutum yawa so dai a nema ilimin noma ba wai sha'awa a baki ba ko kuma dan kaga mutum ya faɗa kaga aini ma zan iya mafi yawanci da kai magana mata matsalan da muke fuskanta kenan in kamar yanzu ka zo kana ba wasu ilimi akan abin da za su yi sai mutum ya ga to ai noma ne ba wani abu ba ai zan iya ko kuma in na shiga intanet ai zan ga an rubuta kaza duka akwai wannan ilimin amma kuma akwai practical abu da ake so ka zo kana yawa na zahirance na aikace duk wanda kaga ya iya abu to sai fa da koyo ake iyawa bayan da za a yi ka iya abu dare daya zaka iya samun sa'a don wasu da yawa sun yi amfani da wannan akwai wanda ya yi gwada sa'a ya ga ya sa kuɗi kaɗan ya samu eh, albarka mai yawa shekara mai zuwa ya je ya ranto kuɗi masu yawa a banki suka zulmiya saboda bai da ilimin abin dama daga sama kawai yayi abin shi so ina ba matasa shawara noma sana'a ne na samun arziki wanda ba a iyakancewa wallahi hmm. saboda komai na noma akwai albarka a ciki muna iya daukan misali ka shuka dankali dankali ya fito ganyen mafa dankalin da zaka zubar tun da ba shi za ka ci ba shi ma riba ne wani zai zo ya karba a wurinka ya siya shi ma yana so ya iri da shi wani zai zo ya sai matumakin shi kun ga an share maka shanu ta za ka ma iya ce ma ne ya zo da sharin shi su cinye su cinye su kuma su kashi a ciki ka ƙara samun taki riba to in mutum yana bin tsarin yadda ya kamata gaskiya noma sana'a ne mai kawo alkhairi da yawa amma dole a nema ilimi kafin a shiga. Rangers na Najeriya wasu matasa sun rungumi wani sabon tsarin noma da ake yin shi a cikin rumfa ko kuma greenhouse farming a turanci. Wannan dai wani tsarin aikin gona ne da ya samo asali daga kasashen turai kuma yana da matukar alfanu. Ilyasu Kasimu ya ziyarci wasu matasa masu yin irin wannan noma ga kuma rahotonsa. Malam godiya kenan da ma'aikatansa suke tattauna ayyukan da za su yi a gonarsu ta rumfa da ke unguwar zarmaganda jos arewa ta tsakiyar najeriya salon irin noman da suke yi a wannan gona ya sha bamban da irin wanda aka saba gani sunan gonan nan muna kiran shi myros farms myros farms so uh, are into greenhouse farming gonan da muke kenan gonan greenhouse greenhouse uh, it was uh, originated by Israelites, greenhouse farming. So it's not like uh, the normal day-to-day uh, farming that like traditionally our people do, you know, like farm rice, farm uh, wheat and all those things. Even vegetables. Yeah, like the normal vegetables, no. This uh, farming is done under a solar cover, which is a protected environment for the plants. These plants that we grow inside the greenhouse, they are designed to grow specifically inside. If you grow them outside, they won't survive. Okay. Yeah, so they need that uh, environment to be able to help them grow to their maturity. So greenhouse farming abu ne ba kariya domin aiki ne kuma yin abinci ne mutane kuma suna bukatan vegetables mostly vegetables ne ana yi a ciki domin ba normal crops da ana ya open field wato gonan da waje ne ake a cikin greenhouses ba salon noman greenhouse ya daɗe da karbuwa a turai da gabas ta tsakiya da kuma kudanci da tsakiyar amurka a afirka wannan irin noma na cikin rumfa ya fi yawa a arewacin afirka a najeriya wannan salon noma bai daɗe da samun karɓuwa ba amma tuni ƙungiyoyi da 'yan kasuwa da gwamnatoci da dama suka gano alfanunsa. Okay, for me to start making a greenhouse because for you to start making a greenhouse you have to have nothing less than 2 million naira first. like just like something like yeah just to just establish like to construct get a tank get a little store get the necessary things ready you know so and you know that in nigeria for you to farm a normal farmer in nigeria he'll be looking at 300k 400000 you understand to be able to start up but if you're going to tell someone to get 2 million naira for him to start. He has not even started making any cultivation, just two million naira for him to start. You know, a lot of people Turned down. Mm. So when you talk to people about it, it's it's capital intensive. There were lecturers of agriculture from different universities that also came that needed to get more knowledge. And if you should go around, there are few universities that you're going to see greenhouses, but you see them abandoned because of the lack of expertise in cultivation. da kudi za fara yi aikin mun za samu gwamnati na tallafa ma mutane da loan ko grant zai je babban hanyar da za shiga babban business ne turawa ne suka kawo kuma with that an za ya sa kai da hankali da komai a ciki rashin aiki zai ragu sosai a nigeria manya daga cikin alfanun irin wannan gona kamar yadda ƙwararru suka ce su ne magance ƙarancin abinci samar da kudaden shiga ga ƙasa da kuma samawa matasa sana'a kamar yadda yake faruwa a jihar taraba da take arewa maso gabashin najeriya inda gwamnati ta kaddamar da irin wannan gona da ta ce za ta baiwa ɗaruruwan matasan jihar abin yi sai dai kuma shiga irin wannan noma Say, an We have what it takes. It has to do with commitment and uh, passion. Those are the major things that has to be put under consideration because if you tell someone that you're a farmer, everybody will see you as if maybe you're just a peasant or something. But with this greenhouse, a lot is involved. A lot of these crops have been export, exported outside. A lot have been imported into the country. And if you should walk around, you won't see greenhouses. The demand for these goods are insatiable in the sense that no matter what you have, as you came, you saw we were making some harvest. No matter what you have, it's definitely going to go into the market. Na karanta mass communication. Amma yanzu dai ga na a gona domin gona kamar inda na faɗa da zo abin yi ne domin ɗaya za ka samu abinci kuma aiki ne. so na shiga yin gona domin yana bani abinci kuma yana biya na kuma aikin yi ne duk da irin wannan kalubale malam godiya ya lashi takobin ganin sai ya yi nasara a wannan harka yadda kuke gani yanzu wannan tumatir ne mun yi tumatir nan na damina ne kuma a lokacin rani ana samun tumatir a waje kama abin banza amma idan damina ya iso ba kan samu tumatur ba domin duk masu a waje ruwa ya riga ya zo kuma tumatur ba zai kyau a cikin eh, a waje ba amma cikin greenhouse ga tumatur namu da kuke gani da doing fine za mu samu tumatur sosai daga nan wurin kuma lokacin mutane suna neman tumatur babu ba amma ba dan tomato will be available so amfanin greenhouse a ina samun alheri abinci kan ba karya ana samun abinci ana dan samun dan canji ana sayan abubuwa ana dan toshe hanyoyin da akwai dan damuwa dai Masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a damagaran na jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita. Salamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madam Vivi Kenya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alehu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alehunka mai kyau ka samu tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa a tarugu da seleri ta yaji su kuwavir mai da man sha da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da zaka fara sai ka wanke naman ka ka daka tafarnuwa da tarugu da fensa da seleri da kuwa vurgi wannan ka cakuye naman ka da kyau sannan a cakula su a ƙasa mm. in ka cakula sannan ka aza tukunya ka yanzu ka aza tukunya kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗauro ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya sulala da kyau da ruwa na jikin shi in ya sulala ga ya sulala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da maji shi zakai daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir dan yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan maka kaɗan kaɗan bala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin inda tumatin in gwangwani ko kuwa a'a ba cikin daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman da man da ya ka dawa shi ka sulala shi ka zo ka soya shi nan kenan a yake daban in an soya shi sai a maida a aje shi eh in an soya sai aje shi da daban kenan geye wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zara tumatir da albasa ka bar su da kuka dan samu su kanwa ka bar su narke in su narke sannan ka sanya tumatir in kwanko a ciki sannan ka kawo man kadan kadan na binuwar ka zuba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yi wanka sa mai da farko zai iya toye maka shi mm. amma sannan ka sa tumatir din da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan zai koma kamar markaɗe mm. sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ta soya kai ta soya soyi da kyau yin sannan ya soyi ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage mm. wanda na sulalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya sha akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzuba kadan kadan kowane kamshi ya kara tashi ta hormona ta rugun suna kara daka kadan kadan zuba ciki kamshin ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gamu sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihun naka damun da ya sha da washi shi damun lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marhi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai yawa ba kadan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alaihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan ka da wannan da yadda naka da shi ya dahu ruwan zahin da washi yake yi hmm. yawa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in ka shi in kai zuwa shi ka aje shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana huda wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa aset sai ka yanka shi a dai a dai yanzu ka yanka shi ka yanka shi ka yanka shi kanana yanzu wannan miya ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya kenan ruwan miya naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa ka dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi in ka markade shi sai ka zo ka sa mishi manja in kana son manja in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya ɗan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crapish in kana son crapish ka sa crapish a ciki ka sa crapish in kuma kana son kiyi haka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da da daki dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman shi daka shi kake kai ma turmi ka daka shi ya nuku ka shi ma daka shi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi kanana ya nuku kenan kana son kiyi na ciki mm. dan zaka masa da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka gina tana ta tafasa mm. sai ka kawo wannan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin romiya in ka da zuba shi a cikin ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba ah. in ka motsa sannan kuma sai ka riye shi ka bar shi a ne ya dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a ciki ka soya yi mm. sai ka jejjewa shi a cikin miya in ka sa shi a cikin miya sai ka ɗauko wannan alihu da kai yanka mm. sai ka zuba a ciki eh ka kula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugun ya yi kamshi a ciki ko sauran ka shi a tarugu a ciki ka shi a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba hmm. amma na shi a tarugu da ya yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban kihi hmm. kihi soyayye hmm. wannan mai ta kan ta dauka ne ka ta da wuta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka shi a ciki shi kenan mai ka ta lehuta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyal kai wa shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka komai da komai ka dama a so yake ka jewa a ciki sama sama ka daddanna shi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wado shi kubu za ka wado shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci wa gaskiya yawancin ta da ahincin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semu ko kafa mm. ana cinta mm, da semo ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan shine. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fagi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.